zan tsaya in zuba maka a'a kuma mu sai da siga yawa kai ah. mm. sai da siga ma yawa eh ba za mu iya shan sigan nan ba isa wurin ki take karo karo karo karo wanda ina bukata eh eh eh karo karo karo kai ne gagara kai ne gagare ban faɗa mu daɗi na da kayan aiki ga gari kar ai kasara ya sa na rage maka fawa ta ya rana ko wallahi ban karamar kawai ka raɗula mata yawwa da bi jikinta ga zalunci a ciki na gare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 to zuwa mun ashirin to kawo ga wannan daman na dan tafi siyo siga ne na fara zuba shi baran dan ƙara to to a sa ma ba. a ba sukari yau mutum yana son sukari a cikin kunu ai ai ba zai mori ba ina Ibrahim! Yau Allah kunin nake wallahi akwai daɗi. Allah miki albarka yarinya. Ah! Baka jin kamar tana sallah? Tana sallah kuma? Eh. Wallahi nake kamar kiran sallah. In ce ba yanzu garin ba? azhar kiran sallah azhar sai nake kuma can a cikin kaina ana minute minute ba ke jin wani abu a cikin a cikin kanki An an ban ji ba kwata kwata ba ke jin wani abu yana minute minute a cikin kanki Allah sai kuma sai kuma ne ana cewa ko zauna ko zauna Gudu Allah. Na ƙoshi. Eh? Kudi. Kani na ƙoshi. Baka ba da kuɗin. Na baki a lahira. Eh, baki. Ban gane a lahira. Ni kamar in a jiyar. Idan ba jirgi kamar in taso kyawa don ina ganin girman ku gaskiya na mun kin kin kawai kuka wanke kuka ban mun guri babu kowa da an mun bari fa menene kamar ya menene ban gane menene ba ko sai na tashi kaga tsawo na sai na tashi da ah, to ina yake kin yake fa ba ni ruwa dalla sha tsakiyar kanta dalla ba ruwa za ka sha ke mu fa in gare a wajen mu

abokina kai wai ka ji garɗin kunun nan kuwa ni ku na ji ni dai in gaya ma rabon da in sha kunu mai daɗin wannan eh. tun lokacin da ana noman maiwa kamar inda ake noman shinkafa yanzu kai garin daɗi na nesa tsakani da Allah ke kike yin kunun nan ko ku yi miki ake inda gaskiya kake so to ta ce take in kuma ƙarya kuke so ni nake yi da kai ba ai na san wannan aikin sai tsofaffi Assalamu alaikum. Yau kuma ina gida? Kin gane ni? Ina Dan Allah kunin nake na jiya. Na jiya ba wannan ba. Mm. Anya baki ba wani abu da kasa a ciki kuwa? A ah, ba komai, ni da ma aka min asara bayan tafiya. Kuwa yanzu miki asara? An barar da ku nan aka. Suwa? Ba dai gagare. Yawwa su gagare. Ayya, gaskiya mana. Akwai abin da suka yi wallahi. ai jiya yarinya kunun nan naki barna suka yi miki gwamnati gwamnati Allah ya sa aka aka aka zo da shi me faru a ba na ce miki ni ji kuma na na na abubuwa daga sanin da barkatai to a wata kana wata kana ba na gani ko shi yasa kace kamar ana kiran sallah madalla ai ina gama shan kunun nan yarinya sai ni gaje kiran sallah kamar daga maka na jiyo na gabasawa na jiyo na bunkure na jiyo na tsanyawa haka da zai zai kaga mun sai daga a cikin ana ana wani abin minute minute minute minute na ce to